الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد فالرابع من هذه المخالفات نقض عهد الله وعهد رسوله وعهد الله الإيمان به وبجميع ما يجب الإيمان به وتوابع ذلك مع إخلاص العبادة له وحده لا شريك له دون سواه وعهد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته وتوقيره ومتابعته ونصرة سنته والدفاع عنها وينتج من الإخلال بهذا تسليط عدونا علينا والواقع خير شاهد فقد استبيحت أعراضنا وانتهكت حرماتنا وأصبحت الأمة الإسلامية بحكامها ومحكوميها وعلمائها ومثقفيها ذليلة غير مصونة الحقوق والأعراض وأصبحت هزيلة يصومها كل مفلس ويعتدي عليها كل مغلب وقديما قال الشاعر فإنك لن يفقر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغنبي تصومنا أحفاد القردة والخنازير سوء الأذى والواقع خير شاكر خامسا عدم الحكم بكتاب الله تعالى على مستوى الأفراد والحكومات كم دولة إسلامية في هذا العالم أو بتعبير أدق كم دولة تنتسب إلى الإسلام وتعترف بأن دينها القومي هو الإسلام وكما عدد الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية وبسبب وجدنا عن هدي الله تعالى جعل الله تعالى بأسنا بيننا فما من دولة إسلامية إلا ولها خلافات حدودية مع جاراتها أو إحدى جارتها أو خصومات طائفية في داخلها إلا النادر كل واحدة تهدد الأخرى وكل طائفة تهدد طائفة أخرى فيما بيننا نحن المسلمين والأعداء متفرجون يشرفون على مؤتمرات المصالحة في الظاهر ويزكون وقود الفتنة في الباطن فإنا لله وإنا إليه راجعون أيها الإخوة الأعزاء إن ما ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف لواقع في الأمة وواقع في مجتمعنا الذي نحن فيه فما علينا إلا أن نعلن التوبة كراهة إلى الله سبحانه وتعالى استجابة لندائه تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا إخوة حديث يا تبتا أتكن سنن ابن ماجه da musnad na imamul bazzar da littafin imamul baihaqi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ku taron muhajirai ya ku dandazon waɗanda suka yi hijira khisalun khams in ibtilitum bihinna wa nazalla bikum واعوذ بالله an tudrikuhun yace halaye guda biyar dabi'u guda biyar in har aka jarrabe ku da su in har suka sauka a ku ina nema muku tsarin a ce ku riske su ababai guda biyar in har kuka riske su manzo Allah sai bai faɗi sakamakon ba saboda salonsa na karantarwa wanda ke cike da hikima da azancin bayani da kalmomi da ke isar da sako kai tsaye zuwa ga masu saurare tare da bambancin su ta fuskar fahimta mai ilimi da marasa shi waye da bugidaje dan kauye da dan bunyi amma dukkanin su sukan yi tarayya wajen fahimtar me manzon Allah yake so ya isar musu sallallahu alaihi wa sallam ababai guda biyar ina tsoro ina roka muku ina nema muku tsari a wajen ubangiji kar ku rike su haka annabi ya ce da muhajirai lokacin da zai faɗi wannan hadisi yace lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-taghut wal awja babu yanda za a yi alfasha ta bayyana cikin mutane kuma su bayyanar da ita su shelanta ta face wato sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wata annoba sannan kuma sai ubangiji ya jarrabe su da waɗansu cutuka abu na biyu lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'na wa jawr sultan babu yanda za a yi mutane su tauye mudin awo su tauye su keli da suke awo da shi su yi ha'inci wajen saye da sayar wasu ba ce sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su da yunwa sai kuma ya jarrabe su da halin rayuwa na kunci sai kuma ya jarrabe su da azzaliman shugabanni a ƙananan hukumomi da jihohi da kuma gwamnatoci na tarayya abu na uku lam yamna'u zakata amwalihim illa mul'ul qatra min as-sama ولولا البهائم لم ينظروا ba yadda za a yi mutane su hana zakar dukiyarsu face sai an hana su ɗigon ruwa daga sama kai in ba dan dabbobi ba tumaki da awaki da shanu da sauran halittu inda dan ta ɗan adam ne da ko ruwan ma ba zai ba haka Allah mu da amma sai a saukar da ɗan kaɗan domin amfaninsu ba domin amfaninmu ba abu na hudu yace babu yanda za a yi su warware alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah illa sullita alaihim aduwwu min ghairihim ba sai sai an tsora abokin adawar su akan abu na biyar babu yanda za a yi su yin hukunci da littafin Allah a tsakaninsu illa ju'ila ba'suhum bainahum fa sai sai an sanya fada a tsakaninsu da juna gaba a tsakaninsu da juna yunkurin kashe juna da kona gidajen juna da kona dukiyoyin juna haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wannan hadisi ingantacce ya ɗan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja hankali ya faɗakar da mu dangane da waɗannan al'amura guda biyar waɗansu na jawo nau'ikan hukuma guda biyar kowace ɗaya daga cikin hukumomin ta isa ta rusa al'umma ta dammara ta ta jefa al'umma cikin halin kakanika yi da musifu kala-kala ko da ko ba dukkan al'umma ce ta tarayya wajen yin ta ba a'a waɗansu ne suke yi waɗansu ko ba su hana su ba abu na farko bayyanan alfasha malamai sun yi bayani dangane da alfasha waɗansu suka ce zina waɗansu suka ce luwaɗi waɗansu suka ce a'a lafazin alfasha ya shafi dukkan wani abin da muninsa ya kai matuka shi ake kira da suna alfahishatu a cikin harshen larabci duk abin da muninsa ya kai matuka to kaga wannan idan ya faru abin da Allah zai jarrabu da mutane da shi yunwa da cutuka wato ainihin abin da Allah zai jarrabu mutane da shi annoba da kuma cutuka kala kala wanda cutar AIDS da ta kai ta kawo aka rasa maganin ta Allah ya ɓoye shi yanzu ba karamin dalili ba ne ba da ke nuna gaskiyar manzon Allah dangane da wannan hadisi na shi sannan abu na biyu tauye sikeli da abin awo abu ne da Allah maɗaukakin sarki zai jarrabe mu da fari a sanadiyyarsa ga shi mun riga mun gani ko a yanzu ba ra'iwar haka tuni damina ta riga ta kanka ba tuni an riga an fara noma amma ya zuwa yanzu akwai yankuna da dama wanda su suka fi yawa ko da ruwan shuka din ba su samu ba ko da shukar ba ba wanda suke kuma ba su da tabbata kanta sakamakon magudi da yan kasuwa suke yi wajen aune aune wajen saye da sayarwa da ha'inci tare ko sun san cewa manzon Allah ce dukkan wanda ya mana ha'inci to baya cikin mu Allah madaukakin sarki ya sauka a cikin littafin sa ayar da yake la'anta yake barazana da azaba ga dukkan mutanen da suke tawaye mudin awo musamman wanda za su yi amfani da babban awo wajen saye karami wajen sayarwa sannan ga al'umma guda wadda aka dammara ta aka hallaka ta su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin littafinsa abu na uku ya yan uwa zakkar dukiya da waɗansu ba sa yi ko dukan mutane ko kuma waɗansu suna yi waɗansu ba sa yi ko a fitar ba yadda Allah ya ce ba ko a raba ba yadda Allah ya ce ba irin wanda 'yan jari hujja suke rayuwa a kai masu wahalar da al'umma su wahalar da talakawa ba wai masu ba talaka haƙƙin Allah ba a'a haƙƙin su da yayi laiburanci a karkashin su ba sa biyan shi ballantana haƙƙin Allah na zakka to wannan abu ne wanda yake jawo masifa yake kuma dawo bala'i kamar yadda manzon Allah ya bayyana cikin wannan hadisi sannan abu na hudu warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin Allah imani biki da daukar shi a matsayin abin bauta shi kadai ba tare da an sa masa kishiya ba tare da an sa masa kishiya ba alƙawarin manzon Allah imani biki kaunarsa girmama shi da'a a gare shi da biyayya taimakawa sunnarsa karkade dukkan waɗansu bidiyoyi da suke barazana dangane da yaɗuwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warware wannan alƙawalin abu ne da idan mun yi sai ubangiji ta'ala ya kawo abokin adawar adawar mu ya tsora a kan mun fi su yawa mun fi su dukiya mun fi su kaza amma su fi mu karfi a siyasance da aikin soja da gwamnatance duk mu zanto kaskantattu a idansu ta yadda kowace al'umma ba ta rinka mana kallon raini ta yadda kowace irin al'umma koma baya ka rinka ganin cewa ta iya latsa mu ta taka mu ta wuce ba tare da mun yi komai ba wannan ko wani abu ne gashi nan a matsayin duniya muna ganin abin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya da Filastin da Kashmir da Afghanistan da sauran yankuna na duniya a nan cikin gida ko muna ganin irin abin da ke faruwa abu na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa ba yanda za a yi mutane su yin aiki da littafin Allah face sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗora musifar su akan ba yanda za a yi mutane su yin aiki da littafin Allah face sai Allah madaukakin sarki ya ɗora musifar su akan yanzu ka duba dukkan dauloli na musulunci sama da daula hamsin ƙasa hamsin ce wadda ake kira addu'olin islamiyya dauloli na musulunci ko mu ce daulolin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci a cikin dukkan daulolin nan hamsin ko sama da hamsin daulolin da suke da'awar suna aiwatar da shari'ar musulunci din ba su wuce guda biyu ba ko zuwa uku idan sun yawa amma duk sauran suna ne a addinin su na kasa a rubuce a constitution musulunci amma wata harka ake daban wanda ba su da alaka da Allah ba su da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba kuma a sakamakon haka babu wata kasa ta musulmai ba sai sai tana fada da wata makwabciyar ta musulma dubi kasar Saudiya rikicin kan iyaka tsakaninta da Yemen yau shekara nawa ba a warware ba dubi kasar Qatar rikicin can iyaka tsakaninta da Bahrain dubi kasar Iran tsakaninta da wato ainihin United Arab Emirates dubi kasar ina ne kowace kasa tana rigima da yar uwarta rigima ta kan iyaka dubi tsakanin Egypt da Sudan dubi tsakanin ina ne da ina ne duk rigingimu ga sunan gurin sun mamaye duniya bayan rigingimu na cikin gida wanda al'umma suke samu gashi kasa daya amma a rinka rikici ko dai na kabilanci ko kuma na bangaranci wannan kudu wancan arewa ko wancan yamma wancan kaza ko na kabilanci ko na abu ko kuma a cikin ƙasa ɗaya din a cikin gari ɗaya tsakanin unguwa da unguwa kaga ana rigima ana kace kace ko a cikin jam'iyyar siyasa ɗaya kaga jam'iyya ɗaya ce a reshen jiha ko a reshen karamar hukuma amma ta kasu gida biyar bangaren wane bangaren wane sabo santi sabo da wane ne da kowane shirme a ko'ina a kungiyoyin addini a kungiyoyin siyasa duk haka rigingimin suke a ƙasa da ƙasa a mutane a cikin gida duk haka rigingimin suke ba abin da zai warware wannan sai in mutane sun koma ga littafin Allah sun kuma su koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsalar ruwan sama da aka samu hakika an fita a waɗansu garuruka suke haka ya ku yan kasuwa masu sauye mizani ya ku masu sauye sikeli ya ku masu ha'inci ya ku masu kashin dankali sama manya ƙasa yan ƙanana sama masu kyau ƙasar babbu ko albasa ko lemon tsami ko menene ya ku masu dukkan wani abu na Allah wadai ku ji tsoron Allah ku daina ko ubangiji ya kalle mu da rahmarsa malamai su yi shugabanni su yi hakimai da daga su yi gwamnoni da siyamomi na lokal gamar su yi mu fita mu yi roƙon ruwa irin yadda manzon Allah ya sunnanta bayan gari cikin tawazu'u da tufafin da baya bo ba fallasa ba cikin ado da takama ba haka ake yin roƙon ruwa to sannan ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kalle mu da idan rahmarsa amma halin da ake ciki ba ya kai mutuka yanzu kenan a farkon damana ana maganar masara ɗari da ashirin wani wuri ɗari da talatin wani wuri sama da haka to ina ga idan aka sake samun kwana arba'in nan gaba ko aka sake kwa- samun kwana sittin nan gaba har yanzu ba mu ga tsayawar shuka ba lokaci ya yi da za mu koma ga Allah ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi allahu an-nabiyya ila akhir al-aya ku tuba zuwa ga Allah ku tuba tuba ta gari tuban da babu komai a cikin ta mu sani mu masu mutuwa ne mu sani kuma za a yi mana hisabi cikin maganganun mu da ayyukan mu mu sani ubangiji ta'ala zai tambaye mu haƙƙin da ya dora akan mu sannan ya tambaye mu haƙƙoƙin junanmu tsakaninka da abokanan mu'amalarka makwabtanka ƴaƴanka iyalinka danginka kowane ɗaya abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama dangane da wannan da haka sai mutum ya tuba tun kafin lokaci ya bari ubangiji ka karɓi tuban mu ubangiji ka saukar mana da ruwan sama ya ubangiji ka saukar mana da ruwan sama mai albarka ya ubangiji ba dan halin mu ba اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أجفنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا